يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين فوق رمضان hijira ta dubu da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da tafsirin sura ta hudu alaihi salam insha Allah ta'ala daga aya ta 36 kuma wannan karatu yana dauke da bayani akan darussa da ake samu dangane da tarihin annabi nuhu alaihi salam akwai darasi wanda ake samu a cikin tarihin annabi nuhu alaihi salam wannan dalilin yasa Allah madaukaki ya kawo tarihinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ufiya ila nuhu wa يعلمون وأوحي إلى نوح أن وحي زواج النبي نوح عليه السلام وحي لا ma النبي نوح شيني أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن babu wanda zai sake imani daga cikin jama'arka sai fa wanda ya riga ya yi imani Allah madaukaki ya gaya ma annabi Nuhu alaihi salam ba la tabta ismi ma kanu yaf'aluna don haka kada kai takaici game da abin da suka kasance suna aikatawa wato ta kai shi ya tsara bakin ciki kamar yadda malamai suke fassara ba maimakon a ce fala ta hazan bi makanu ya kwalu aka ce fala ta is malamai suna cewa kalma ta ta is tana daga asalin albosu wanda shine ma'anarsa albosuno ana sa a matsayin bakin ciki fala ta hazan kamar yadda wasu malamai suke ba. kada kai bakin ciki game da abin da suka kasance suna aikatawa amma idan kalma ta alhusnu ta zamanto tana da kalmar ta albusu eh, tana hade da al'istikana kamar yadda imamu shaukani ya faɗa bakin cikin da aka hana annabi nuhu alaihi salam ya aikata wato shine bakin ciki wanda ya zamanto na tausayi ga tajirai a bayan Allah madaukaki ya jefa musu wata musiba ya zama kana bakin ciki sannan akwai tausayawa game da rayuwar kafi tamfar kana jingina zalunci ga Allah subhanahu wa ta'ala ke wanda al-Imam Shawkani yace bana Allah subhanahu an an yahzana hunna mustaqil Allah ya hana annabi Nuhu alaihi salam game da bakin ciki a bayan abin da zai auku ga jama'arsa amma wannan bakin ciki din ba kowane iri bane bakin ciki na takaici wato bakin cikin da zai rika jin damuwar ya aka yi jama'a saba su musulunta ba ko ko ya aka yi cikin jama'an shi na kusa da shi aka samu wanda wato rayuwarsa ta lalace bi ma'ana bai zama to cikin waɗanda suka tsira ba Allah ya hana annabi Nuhu alaihi salam wanda akwai wani misali da ya taho <clears throat> game da wannan kalma ta cewar Allah madaukaki fala tabta is anan yana magana da annabi Nuhu alaihi salam to kuma Allah ya kawo irin wannan kalma a suratu Yusuf alaihi salam ita ce aya ta 69 <clears throat> inda annabi Yusuf yake ce ma dan uwansa fala tabta isbi ma kanu ya'malu a maimakon ya na sai zama nan Allah madaukake ya ce ma annabi Nuhu fala tabta is ma kanu yaf'alun amma a can suratu Yusuf Allah madaukake ya ce fala tabta is ma kanu ya'malu <clears throat> ya bambanta tsakanin alfi'ilu da kuma al'amal kana iya ɗaukar ma'ana su guda illa dai malamai suna cewa akwai bambanci tunda ya zama a nan surat hudu Allah madaukake ce fala tabta is ma kanu yaf'alun amma a suratu yusuf Allah madaukake ce fala tabta is ma kanu ya'malu akwai bambanci tsakanin alfi'il da kuma al'amal ne ya bambanta su malamai kamar misali الراجل الأصبحاني a sa al-mufradat fi garib al-qur'an shafin 382 yana cewa akwai bambanci tsakanin al da kuma al'amalu. amal asali al-fi'lu sai dai al'amalu yana zama khasun don haka abinda kafirai suka yi a zamanin annabi nuhu alaihi salam ta abin barnan laifin nasu baya takaita wuri guda laifin nasu ya wuce misali shi yasa Allah madaukaki ya amfani da kalmar alfi'il amma a zamanin annabi yusuf alaihi salam abinda ƴan uwansa suka yi na cutarwa gare shi wato cutarwa ne takaitacciya wanda kuma Allah madaukaki ya sani daga baya za su gane ko da su za su tuba ƴan uwan annabi yusuf alaihi salam saboda haka sai Allah ya amfani da kalmar falakabta kabta bima kanu ya'malu don haka akwai bambanci tsakanin alfi'ilu da al'amalu alfi'ilu aiki ne wanda ke game komai Ta adin mutanen annabi nuhu alaihi salam bai takaita wuri guda ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka su baki ɗaya su adin su bai takaita a wuri guda ba don haka ya dace da kalma ta alfi'ilu amma laifin yan uwan annabi yusuf alaihi salam laifi ne da ya takaita ga dan uwansu shine annabi yusuf sannan kuma ba kowane irin mugunta suka yi masa ba ana kuma fatan gaba ma za su gane kuskuren su su nemi gafaran Allah madaukaki don haka yasa Allah madaukaki ya amfani da kalma ta al'amalu fala tabta izni ma kanu ya'malu kaga alfi'lu ya tsara al'amalu ta wajen girma wannan dalilin yasa Allah ke gaya ma annabi Nuhu alaihi salam babu sauran wanda zai yi imani cikin jama'an ka sai wanda ya riga ya yi imani kada ka yi takaicin abin da suka zan suna aikatawa abin da suka aikata nan ta'adi ne wanda bai misaltuwa don haka ko da an hallaka su kada ya zama to an samu kana tausayin abin da ya auku gare su wannan shine ka'ida duk sa'ilin da Allah ya hukunci idan Allah ya hukunci wajibi ne ka yarda da hukuncin Allah to amma ana jan hankalin annabi Nuhu alaihi salam kafin ma hukuncin Allah ya zo idan Allah ya yi hukunci kada annabi Nuhu ya tausaya ma waɗanda aka yi wannan azaba wannan shine Allah yake gaya ma annabi Nuhu alaihi salam yana misilta masa barnar da jama'ansa suka aikata barna ne wanda bai takaita a wuri guda ba don haka yasa aka kawo kalma ta alfi'lu maimakon kalma ta al'amal wanda shi ke nuna maka cewa littafin alqur'ani littafi ne da Allah ya tsara shi da ilimi Allah ya kara mana imani to sannan ba wai mutanen annabi Nuhu alaihi salam kawai ba ba wai shi kadai annabi nuhu ne Allah madaukaki ya hana shi takaici game da musibar da ta auka kafiri ba misali a suratul ma'ida a wurare biyu a aya ta 68 Allah madaukaki ya ce fala ta'asa alal qaumil kafiri a aya ta 26 ya ce fala ta'asa alal qaumil fasiki wato duk ubar Allah da ta sauka akan kafiri ba daidai bane musulmi ya jingina laifi ga Allah madaukaki kada ka yarda ka tausaya ma kafiri saboda wata ukuba ta auka a kansa kada ka tausaya ma fasiki saboda Allah madaukaki yayi sakayya a kansa mummunan sakayya na aikin shi wanda ya dace da aikin nasa to kuma wannan ayan tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san abin da zai auku nan gaba shi yasa ma yake gaya ma annabi Nuhu alaihi salam lan yu'mina min qaumika illa man qad amana babu wanda zai sake imani daga cikin jama'a kashe sai wanda ya riga ya imani wannan yana daga ilimin gaibi wanda Allah madaukaki ya riga ya sani amma annabi Nuhu bai sani ba annabi Nuhu alaihi salam bai sani ba gashi ya dauki shekara 950 yana wa'azi sai Allah ya ce masa ya kai Nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana babu ko wanda zai sake imani sai dai kawai wanda ya riga ya imani su kenan kaga wannan ilimi ne na gaibi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake banta da shi la yushariku fihi ahadun kuma wannan yana nuna cewar wannan ayan tana karantar da mu shine wa'azi iya abin da zai yi shine ya karantar ya yi wa'azi amma abin da ya biyo baya na lalacewar aqida lalacewar tarbiyya ina kuffari wal usas kafirai sun ki wa'azin masu laifi sun ki dainawa to kada malami ya zan yana cikin takaici ba zuciyarsa ta zama to a walwala ya gama aikinsa iya abin da za ka yi shi ne ka karantar sannan kuma shi Allah madaukaki shi ke da ikon tasiri wato sanya tasirin wa'azinka da mutane har ma su daina laifin da za su aiki suke aikatawa to a nan akwai wani kuskure wanda wasu suke yi shine suna kamanta annabi nuhu da annabi musa alaihi salam ta wajen tsanani makafirai saboda irin addu'o'in da annabi nuhu alaihi salam yayi makafirai in kana karanta alqur'ani to saboda haka sai a ce ai annabi nuhu alaihi salam mai tsanantawa ne kamar annabi musa alaihi salam saboda dukkan su sun yi addu'a mai tsanani akan kafirai alhali ba haka bane annabi nuhu alaihi salam ya fi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu alaihi salam ya fi kama da manzon Allah ta wajen haƙuri ka lura da abin da ya faru a nan annabi nuhu alaihi salam ya dauki shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi bai daina ba sai ga shi yanzu Allah ya ba shi labari ya ce ya kai nuhu duk wa'azin nan da ake ba babu sauran wanda zai sake musulunta shekara ɗari tara da hamsin to ka kwatanta da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali misali abu guda da ya auku da shi wanda malaman tarihi suna suna daukan shi shine babban abin misali na hakurin manzon Allah babu abin misali da hakurin annabi da ya wuce wannan labari wanda ya inganta wato abin da ya auku ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta goma bayan Allah madaukaki ya bashi manzanci Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci an samu shekaru goma a lokacin da Abu Talib ya rasu wanda Abu Talib yana ba shi garkuwa yana ba shi taimako yana ba shi kariya saboda girman sa kafirai suna ragan ma annabi sallallahu alaihi wasallam to gashi Abu Talib ya rasu Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta rasu hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta ta wajen tashi saboda bala'in da ya taras a ganin maka mutanen maka dama suna ragar masa ne saboda abu talib to yanzu babu shi don haka bayan da su abu talib babu abin da suka rage na azaba na cutarwa na kuntatawa ga manzon Allah saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi ta'ifa wato ya auku watan shawwal shekara ta goma daga aiko shi ya tafi ta'ifa tsakanin ta'ifa da makka ya kai mil 60 ya kai mil 60 ka lura a ce mutum ya kaka da kafansa ya tafiyar mil 60 sara amma shiyar sabaka da mai manzon Allah yana tafiya kan kafafunsa har zai ya isa ta'if kafin ya kai duk garin da ke gefen hanya yana musu wa'azi wannan labarin yana littafin zazu ma'ad na ibnu qayyim al-jawziya yana mujallal da 31 ya tafi ta'ifa me ya kai shi saboda ya nemi alfarmar wasu manyan garin ta'ifa waɗanda mutanen makka suna jin nauyinsu idan sun sa baki za a ragar masa za a rage cutar da shi amma da ya tafi lokacin da ya tafi ta'ifa la ya a ahadan min asharatihim illa ja'ahu wa kallamahu manzon Allah bai jale duk wani babban mutum face ya tafi gare shi a ƙarshe dai cewa suka yi kabar mana garinmu ka fita daga wannan garin kuma suka kirawo wasu matasa aka dinga zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ana jifansa ana ihu gare shi an haɗu ana jifan manzon Allah har da ya bar gari wanda labarin yana sahihul bukhari yana kitabu badil khalqi babu zikril malaika da kuma sahihu muslim kitabu jihadi wasiyar babu ma laqiya nabiyyu min azal mushrikin wal munafiqin wanda hadisin ya zo riwayar Aisha wata rana Aisha ce ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud ya Rasulullah a tarihin da'awarka a tarihin wa'azi a farkon wa'azinka zuwa yau irin wahalar da ka samu shin akwai wahalar da ta tsananta gare ka wanda ta kai na yakin uhudu saboda manzon Allah ya cutu a yakin Uhud wanda duk littafan tarihi sun tabbatar da wannan hadisai sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tana so ta sani wani abu ne za a iya cewa ya wahalar da manzon Allah wace wahala ce manzon Allah ya samu a tsanar wato a rayuwarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata laqad laqitu min qaumiki ma laqitu na dai gamu da wahala iri iri wahala iri-iri daga jama'anki saboda ita ma ba ce manzon Allah ya ce jama'anki wato mutanen makka yana nufin yan uwanmu da muke muke makka tare mu sun wahala ne wa kana ashaddu ma laqitu minhum amma wahalar da na fi samu wajen mutanen makka yawmal aqaba wace ce yawmal aqaba iz aradtu nafsi ala ibn abdi yalil bin abdi kulal lokacin da na kai kai na garin ta'ifa na tafi in gamu da wani da ake sa ibn abi yalil wanda yana min akabir ahli ta'if min fadihin yana daga cikin manyan mutanen ta'ifa manzon Allah ya tafi ta'if saboda ya samu alfarmansa babban mutum ne lokacin da na tafi falan yujibni ila ma aratu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutum da na tafi neman alfarmarsa bai amshi bukata ta ba fan wa ana mahmum ala wajhi saboda yawan bala'in da na gamu da shi a wannan gari yawan fitina da ta same ni a wannan gari yasa na kiɗi ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam na kama tafiya ban san wace hanya nake bi ba shin makka zan koma ko wata ƙasa na nufa a duniya ban ma sani ba saboda tsananin tashin hankali da na samu manzo Allah ya ce falam astafi illa wa ana bi karni sa'ali hankali na bai dawo gare ni ba wato ban samu nutsuwa ba ban samu kwanciyar hankali ba sai da na isa wani gari da ake kira sa karnu sa'adin wanda shi da ake kira karnul manazil mai mikatin mutanen najar wanda tsakaninsa da maska kilomita 75 ne mamman allah gashi nan a wannan gari wanda bai dace a ce ya bulla taunan ba amma saboda hidima saboda wato wahalar da manzon allah ya samu wajen mutanen ba'i ya ce sai gani na ga kaina a wannan gari saboda hanyar da na ɗauka ba ta komawa maka ba ce ina cikin wannan yanayi fa rafa'atu ra'asi in daga kaina sama fa idza ana bi sahabatin sai ga wani gaji mare kad aballatni yayi min inuwa fa nazartu ina dubawa fa idza fiha jibril sai ga malaika jibril a cikin wannan gaji maran saboda Allah da ya aiko manzon sa ya san abin da ke faruwa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina daga kaina sai ga mala'ika Jibril alaihi salam fanadani ya kira ni fa qala yace inna Allah qad sami'a qawla qawlika laka mala'ika Jibril yace Allah ya ji duk maganar da jama'anka suka yi maka wa ma radu alaika tafiyar da kai zuwa Ba'ifa martani da aka yi maka wahalar da ka samu duk Allah ya sani wa kad ba'atha ilayka malakal jibali to Allah ya aiko ma mala'ika ne tsaron duwatsun duniya an turo maka mala'ika wanda ke tsare duwatsun duniya da ta amura hudu ma shi tafihim ka ba shi umarni duk abin da kake so ya yi mutanen makka saboda su suka jawo maka wannan wahala da ka samu tafiyar ta fa'ifa duk abin da kake so mala'ikan nan ya yi wa mutanen makka zai mala'ika jibril da yana shiru sun mana dani malakul jibril sai shi mala'ikan da ke tsaron duwatsu shi da kansa ya kira ni amma da ya kira ni abu na farko ko sallama alayya ya sallama sun makala sannan sai ce ya muhammad ka dai ji abin da mala'ika jibril ya faɗa inna allah qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji maganganun cutarwa da jama'a ta suke maka wa ana malakul jibali ni ko ni ne mala'ika da ke tsaron duwatsu kad ba'athani ilayka rabbuka Allah madaukaki ya aiko ni zuwa gare ka da ta'mura ni bi amrika ka dinga ba da umarni bi ma ta ba da umarnin da abin da ka ga dama a yanzu duk abin da ka ga dama in yi wa mutanen nan zan musu in shi'ita an utubika alaihim al-ashfa in ka ga dama zan ɗebo duwatsun nan guda biyu na makka akwai abu kubai abu kubai shine wanda dutsen da ke ainihin za ka fara sa'ayi in za ka fara sa'ayi dutsen da ke bayan ka shine dutsen da ya zama to gina manyan gidaje na sarakunan makka wanda shi ake kira abu kubai sannan akwai dutse da ke daura da shi dutsen da ya zama to an rare sai karkashin sa wanda aka yi hanyar matafiya idan mutane sun fito daga wurin jifa inda suke gurzowa waɗannan duwatsun guda biyu mala'ika ya ce idan ka ga dama zan ciccibe su zan babbako su in kifa mutanen maka wato in rufe garin maka da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kai haka ba بل an yi يخرج الله من أصلابهم idan su sun ƙi musulunta su ba su kaunata to abin da nake fata Allah ya taimaka min su haifi ‘ya'ya Allah ya sa a samu zuriyar da za su fito karkashin su man ya'budullaha wahdahu waɗanda za su bauta ma Allah shi kaɗansa la yushriku bihi shay'an ba su shirka da Allah idan iyayen ba su kaunata to Allah ina roƙonka ka sa su haifi ‘ya'ya waɗanda za su bauta maka manzo Allah ya ce haka eh, babu shakka yana daga siffar annabi sallallahu alaihi wasallam inda Allah madaukaki yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim to anan za ka kwatanta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahalar da ya fi samu wanda shi da kansa ya bada amsa ga Aisha Allah ya kara masa yarda tana tambayansa wace wahala ka fi samu a rayuwarka sai manzon Allah ya bada wannan labari sa abin da zaka dauka abin da zaka yi misali da annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam ya yi wa'azi ga jama'arsa ya sha wahala hannun mutanensa shekara ɗari tara da hamsin maza Allah shekara goma ne ba a kwatanta ba za a kwatanta ba saboda haka ya sa akwai bambanci tsakanin wato wahalar da shi manzon Allah ya samu da irin wahalar da annabi Nuhu alaihi salam ya samu misali kamar hadisin da muka karanta mala'ika ya taho ya ba ma annabi zafi mala'ika Allah madaukaki ya aiko shi malakul jibal ya ba ma annabi zabi ya rasulullah qad ba'athani ilayka rabbuka lita'murani bima bi amrika Allah ya aiko ni ka bani umarni zan dauka duk abin da kake so zan yi ma mutanen nan inda sun cutar da kai kamar shi annabi nuhu alaihi salam ba a ba shi bi ba babu zabi me Allah maka kuke faɗa mana a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ya kai nuhu babu sauran mai imani sai wanda ya riga ya yi imani ka ga da an gaya ma annabi Nuhu alaihi salam babu sauran wanda zai yi imani sai wanda ya riga ya yi imani abin da malamai suke cewa la ijtihada ma'an nafsi idan Allah ya ce babu sauran mai imani annabi Nuhu zai kira addu'a da manzon Allah yayi manzon Allah ya ce ni ina son a gane su Allah ya sa su haifi waɗanda za su yi imani shi ko annabi ku Allah ya riga ya gaya mar babu sauran wanda zai yi imani to me kuma ya rage ga annabi Nuhu alaihi salam banda yayi addu'a da a ce an ba shi zabi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu mamaki da annabi Nuhu alaihi salam zai zaɓi Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da zuriya munina daga waɗannan kafirai waɗanda suka yi imani da shi ah, don in ka duba tsawon shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi bai fata ba kaga ya gwada cewa mai tsananin hakuri ne idan ma ana magana hakuri ba a kamanta shi da manzon Allah sai dai a ce yana ma cikin waɗanda Allah ya ce wa annabi yi koyi da su fasbir kama sabara ulul azmi min ar Allah madaukake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul ahkam yi hakuri kamar yanda ulul azmi masu karfin hali daga cikin manzanni wane ne wanda za a ce ya fi karfin hali kamar annabi zuwa alaihi salam wanda ya shekara ɗari tara da hamsin Allah ya ce wa manzonsa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama mai haƙuri kamar waɗancan kaga ana wa manzon Allah umarni ne yayi koyi da haƙurin annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya ce wa la tasta'jil lahum kar kai musu garaje kaga annabi nuhu bai musu garaje ba annabi nuhu alaihi salam da ya roki Allah ya halaka su ba sai da Allah madaukake ya bashi labarin cewar babu sauran wanda zai yi ibadi ya kai nuhu illa dai abinda da nake kwabanka abin nake gargadi gare ka kada ka tausaya makafiran nan duk abinda zan musu shine abin da Allah madaukake ya faɗa masa wanda ya zo cikin suratul an'am aya ta 90 bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabawa da yawa yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tarihinsu annabi wani annabi wani annabi wani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alladhina hada Allah kaga waɗanda na kirga maka ya kai muhammad mutane ne da allah ya shirye su fabi hudahu muqtadi to halayensu kai koyi shi saboda ka sai manzon Allah ya haɗa halin annabi Adam da halin annabi Nuhu da halin annabi Musa da halin annabi Isa duk halayen manzanni da suka gabata sai aka waye gari darajarsa ta tsara tasu baki da yanzu saboda su suna da abin da shi bai da shi su suna da su ba su da abin da shi yake da shi shi ko yana da abin da duk suke da shi ka ga ma Allah abin da ya ba shi daraja jina amma ba ka ware hali guda wanda zaka ce a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya dara wani ba a yin haka babu kyau mutum ya fifita manzannin Allah tabaraka wa ta'ala to nan ba Allah madaukaki ya sake umarni ga annabi Nuhu alaihi salam da yace masa وصلاحها وصلاحها يفوز بأعين bayan Allah madaukaki ya gaya ma annabi Nuhu alaihi salam innahu lan yu'mina aman babu sauran wanda zai yi imani cikin jama'a sai wanda ya riga ya yi imani don haka abu na farko fa za ta ta ibu maka ne faɗo da kar ka yi takaici kar ka yi bakin ciki kar ka tausaya ma abin da zai biyo baya kan waɗannan kafirai saboda duk abin da za a musu dalilin abin da suka aikata ne wasma'il fulka ka kama kera jirgin ruwa bi ayyunina wato ka kama kera jirgin ruwa sannan wato a cikin idanunmu ga ya nuna cewar annabi nuhu alaihi salam Allah ne ya masa umarni ya kera jirgin ruwa sannan jirgin nan da zai kera Allah yana kallo yadda ake kerawa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ke tsara yadda za a yi wannan jirgin bi a'yunina da idanunmu kada ka canza wannan fasara kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa wasu na fulka bi a'yunina abdullahi bin abbas ya ce bi ainihin lafi tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya kai nuhu ka kera jirgi da idanuna wato a idanuna ina kalla abin da za ka yi wanda yana littafin albayhaqi al-asma wa sifat eh, mujallal nabi sha 116 asali a aqidar ahlus sunna ba a canza duk wani abu da ya taho daga game da siffa ta Allah ba a kin fassara shi a yanda ya zo kamar yadda ibn kuzaima ya faɗa cikin kitabu tauhid yana kitabu tauhid ibn kuzaima eh, juzu na farko shafi na 64 ya kawo dalilai da dama waɗanda suke nuna cewar ana danganta ido ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah da kansa ya faɗa yace fa wajibun ala kulli mu'min wajibi ne ga duk wani mu'mini an yasbuta أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين wajibi ne ga kowane mumini ya tabbatar ma Allah ka. abinda shi Allah ya tabbatar ma kansa Allah ya tabbatar ma kansa cewa yana da ido kamar yadda ya faɗa ana wasma ilfulka bi a'yunina ka kera jirgin ruwa wato a idanunmu Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya faɗi haka dole ne ka tabbatar da cewa Allah yana da ido وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل ba daidai ba ne sannan mutum baya tabbata mai imani ya ki gaya ma Allah abinda Allah ya faɗa ma kansa a Qur'ani Allah ya ce bi ya tabbatar da cewa Allah yana da ido manzonsa sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah ya aiko ya fassara alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka an saukar da qur'ani ga manzon Allah waye wanda zai fassara alqur'ani gare mu in ba annabi ba wanda shi Allah da kansa ya faɗa haka to abinda Allah ya faɗa ya zo cikin hadisin manzon Allah haka ne fa bayyana an-nabiyyu anna lillahi aynaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah madaukaki yana da idanu biyu wannan ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana bayanahu muwafiqan li bayani mahkamit tanzili sai zama bayanin manzon Allah ya dace da abin da ya zo a cikin alqur'ani wanda babu shakka akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna manzon Allah ya tabbatar Allah yana da ido Allah yana gani Allah yana ji ba za ka kamanta idon Allah da idon halittarsa ba ba ka kamanta ganin Allah da ganin ganin halittarsa amma tun da ya kira ido dole ka bar kalmar a matsayin ido idan ka ki kiransa da ido to ka canza ma'anar abin da Allah tabaraka wata'ala ya sauko jara wa maganar Allah ba karamin laifi ba ne Allah ka tare akwai hadisin da ya zo daga uku batu bin amir wanda uku batu bin amir yake cewa sami ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari manzon Allah yana kan mimbari in ji uku batu min amir na ji yana cewa inna rabbana sami'un basirun lalle Allah na mu mai ji ne mai gani ne wa ashara ila ainihi sai manzon Allah ya nuna idanunsa annabi yana kan mimbari yace lalle mahalicinmu mai ji ne mai gani sai maza Allah ya nuna idanunsa shi kansa ba wai yana kamanta idanunsa da na Allah tabaraka wa ta'ala ba amma maza Allah yana tabbatar da cewar Allah yana gani kamar yadda kai kake gani yana kamanta ganin dan ya tabbatar ba wani abu ake nufi ba illa gani na Allah tabaraka wa ta'ala wato yana kamanta ainihin ganin yana nuna cewar abinda ake nufi ba ilimi ba ne ganin Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewar siffar ganin Allah ba ta kama da siffar gani na halittarsa wanda in ka duba littafin fatul bari na ibnu hajar a mujallar gaba sha uku shafin dari uku da saba'in da uku ya yi kawo hadisin nan kuma ya ce wa sanatu ku hasanun isnadin hadisin yana da kyau haka ma hadisin abu huraira wanda ya ce ra'aitu rasulullah ya qara'uha na ga manzon Allah yana karanta aya ta 58 ta suratul nisa'i abu huraira ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta aya ta hamsin da takwas ta suratun nisa'i inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira muhammad bin yunus al-qudaini wani tabi'i ne wanda ya karbo hadisin daga abu huraira yana bada labarin abu huraira lokacin da ya karanta wannan hadisin abu huraira ya ce na ga manzon allah ya karanta aya ta hamsin da takwas ta suratun nisa'i karshen ayan allah kake ce na allaha kana sami'an basira allah ya kasance mai ji mai gani shi tabi'in da ya ga abu huraira yana karanta da hadisin nan ya ce sai na ga abu huraira wa ba'a ibhamahu a uzni ya dora babban yatsa sa a kunnen shi wallaci taliha ala ainihi kuma ya dora yatsa ta gaba akan idonsa wato lokacin da Abu Hurairah zai karanta inna Allah kana sami'an basira na ga manzon Allah ya karanta ayan nan sai Abu Hurairah ya haka ya dora babban yatsa akan kunne ya dora kuma manuniya akan idonsa dan ya tabbatar ji da gani yanda ya zo cikin alqur'ani ji da gani wanda dan adam ya fahimta a nufi saboda haka Allah yana ji Allah yana gani wanda hadisin Abu Hurairah yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da da da dari bakwai ishirin takwas wannan ya tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ji Allah yana gani Allah yana da idanu kamar yadda ya tabbata a hadisin eh, hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayaninsa yana littafin muktasar sawa'iq al-mursala na ibn al-qayyim al-jawziya akwai shafi mai tsawo akai yana mujallar da farko shafi 538 to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi nuhu alaihi salam wasma'il fulka ya kai nuhu alaihi salam ka kera jirgin ruwa bi na a ganin muna gani bi ma'ana da idanunmu muna ganin yadda kake kera jirgin ruwan nan na biyu wa wahayina da kuma wahayinmu saboda haka an kera jirgin ruwan annabi nuhu da ilimin Allah subhanahu wata'ala Allah ke ba da tsari design na wannan jirgin ruwan kamar inda ya faɗa mana a wannan aya da wahayin mu za ta kera jirgin ruwan in ka duba littafin tafsiri kamar misali at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur juz'i na 13 shafi 67 ibnu ashur yace fa tadullu ala anna allah auha ilayhi kayfiyata sun'il fulki wannan aya ta nuna cewa Allah ne ya karantar da annabi Nuhu yanda za a kera jirgin ruwan ya za a kera da me za a kera wannan duk bayanin Allah ne illa dai Allah madaukake ce ka kera jirgi ga muna ganin yadda zaka kera sannan kuma ga wahayin mu zamu rika karantar da kai yadda zaka kera ولذلك فنوح عليه السلام أول من صنع الفلك da haka yasa malamai ke cewa annabi nuhu alaihi salam shine farkon wanda ya kera jirgin ruwa wa lam yakun zalika ma'rufa lil bashar da ba a sani ba a tarihin dan adam sai zamanin annabi nuhu wa kana zalika منذ قرون لا يوصيها الا الله illa dai wannan harfashe da da tunani da Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salam ka kera jirgin ruwa muna ganin yadda za ka kera za ka kera ne a idanunmu sannan za ka kera da wahayinmu saboda ka sai ake ganin ai annabi Nuhu alaihi salam shi ya fara kera jirgin ruwa illa ne wannan maganar ta Allah ba ta nuna cewa annabi Nuhu alaihi salam shine wanda ya fara kera jirgin ruwa wannan maganar tana nuna cewar babu jirgin da ya kai daraja irin ta annabi nuhu alaihi salam ba lalle bane ya zama kafin zamanin annabi nuhu babu jirgin ruwa ba lalle bane tana yi wa akwai jiragen ruwa amma dai wannan jirgin aikinsa daban ne jirgi ne wanda aikinsa daban akwai wani malamin kimiyya da taba gani yana jawabi saboda ya ƙaryata labarin annabi nuhu alaihi salam saboda ya karyata cewa an taɓa yin wani zamani wanda ruwa ya mamaye duniya saboda ya tabbatar ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce halittu nawa suke duniyar nan ka koma ma waɗanda ke rayuwa a doron ƙasa dabbobi zuwa ga tsuntsaye zuwa ga kwari a ce ma banda da cikin ruwa shin guda nawa ne wanda har yanzu bature ya kama ya kafa gama kididdige su halittun Allah da baraka wa ta'ala idan aka ce duk waɗannan dabbobin suna cikin jirgin ruwan annabi nuhu ya ce ba zai yi ba wani irin jirgi ne wannan sai saboda bai yadda da Allah ba amma mu ka ga abin da Allah ya ce mana ba a ce annabi nuhu ka kera jirgi ba inda an ce annabi nuhu ka kera jirgi to annabi nuhu zai kera jirgi ne irin na dan adam saboda shi mutum ne amma Allah da ya ce wasma'il fulka bi a'yunina wa wahayina wa ya halitta duniyar ba Allah ba idan Allah ya ga dama yana iya tara halittun gaba ɗaya cikin karamin jirgi amma sanin yadda za a kera jirgin babu wanda ya san shi sai Allah saboda haka yasa yace annabi Nuhu ba kai zaka wannan hakkin ba ni zan yi kai dai ga umarnin da zan baka kai in kai an gama wannan jirgi zai dauke duk halittun da ke duniya kuma wallahi ya tabbata shi wannan shi ya amsa maka duk wanda zai iya kawo cewar ai ya za a yi a samu jirgin da zai tsaye da halittun da ke doron kasa ɗin nan wallahi ya auku a zamanin annabi nuhu alaihi salam Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani ba ma alqur'ani kadai ba wannan maganar duk wani wanda ke yarda akwai Allah ya tabbatar an taɓa yin zamanin annabi nuhu alaihi salam yahudawa sun yarda kiristoci sun yarda musulmai sun yarda don haka labarin annabi nuhu ba labari bane na tatsuniya ya tabbata illa dai Allah ya barka da kalubale ya za ka iya yin jirgin da zai ɗauki halittun duniya kai za ka iya ka ga mu'jiza ce gare mu duk ilimin dan adam zai iya yin jirgin da zai ɗauki halittun duniya su zauna a wannan jirgi kaga akwai abin da za su ci aiko sannan akwai abin da za su sha sannan kuma wata dabban abincin wata ne ya za a yi ka da su kenan kaga ba zaman lafiya a cikin jirgin za a yi ta gumurzu ana gumurzu ana yamuci ana fada to amma tun da Allah ne ce da wa'ayinmu a gama illa dai abin da Allah ya sake gargadi da annabi Nuhu alaihi salam yace wala tukhatibni fil ladina zalam ina sake gargadin ka kai annabi Nuhu alaihi salam kada fa ka min magana game da azzalumai innahum mugrafuna saboda ko su waɗanda za a nutsar ne a cikin ruwan tufana wannan ya nuna cewar ba Allah tabaraka wa ta'ala bane ya nemi halaka su ba Allah ne ya ba shi labarin zai halaka su ba annabi nuhu alaihi salam shi ya roki Allah shi ya sa Allah ya masa gargadi na biyu din nan wala tukhatibni fil ladina zalamu kar ka yi magana game da azzalumai wanda ya nuna cewa annabi nuhu shi ya yi addu'a saboda lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma annabi nuhu babu sauran wanda zai yi imani hankalin annabi nuhu ya tashi akwai ayoyi da dama cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa annabi nuhu shine wanda ya roki Allah kafin Allah madaukaki ya hallaka mutane a suratu safati aya ta 75 zuwa da shida Allah madaukaki ya ce wa laqad nadana nuhun wa laqad nadana nuhun ni'mal mujibun annabi nuhu alaihi salam ya kira mu kaga annabi nuhu kenan shi ya fara addu'a shi ya fara addu'a kafin Allah ya halaka mutanensa wa wa ahlahu min al-karbi al-azim a suratul anbiya aya ta 76 wa nuhan idna da min qablu wa nuhan idna da min qablu fastajabna lahu sai muka amsa mar kaga ya nuna shi ya roki Allah sai Allah ya amsa masa fa wa ahlahu min al-karbi al-azim a suratul shu'ara aya ta 117 qalu la illam tantahi ya nuku daga kunan min al marjulin qala rabbi inna qawmi kazzabun kada ya kira Allah kina yayi addu'a ya Allah jama'a ta sun karyata ni faftah bayni wa bainahum fathan ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهود annabi Nuhu alaihi salam nan ma shi ya to shi yasa Muhammad al-Amin al zai cikin tafsirin Abwaul Bayan suratul Shu'ara yace abinda annabi Nuhu alaihi salam yake nufi da faftah baini wa bainakum fathan shine ihkum baini wa bainakum hukman ya Allah kai hukunci tsakanina da kafiran nan tun da ka tabbatar mun ba za su musulunta ba ne ko cutar da ne fike to kai hukunci tsakani na da su dama amfani wa'azi na su musulunta wa hadha hukmu alladhi sa'ala rabbahu iyyahu wannan hukuncin da annabi ya yake roƙon Allah yayi ai ba wani abu bane illa ihlakul kuffar Allah ya halaka su a suratul qamar aya ta goma kazzabat eh, qaumun nuh qablahum qaumun nuh fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir fada'a rabbahu fada rabbaku annabi nuhu alaihi salam ya kira Allah anni maghlubun fantasir ya Allah an ci karfi na ka bani dauki Allah ka bani taimako saboda an fi karfi na wanda ya nuna cewar annabi nuhu alaihi salam ya yi hakuri bayan Allah madaukaki ya gaya mar ba za su yi imanin ba ya yi hakuri saboda wa'azin da yake ibada ce gare shi amma an ci karfinsa azabar ta kai azaba an jaye shi yake fantasir Allah ka taimaka ne wanda ya zo cikin suratu nuhi aya ta 27 wanda kusan karshen sura wa qala nuhu rabbi la tazar ala al ard min al-kafirin dayyara ya Allah kada ka kyale dayyarun akan doron kasa wanda malaman tafsiri sun samu sabani akai game da fasara nan na da ana cewa man yazuru fil ardi annabi duku yana cewa Allah karka kyale wanda ke iya tafiya a doron kasa in dai dan adam ne ba musulmi ba shine ya duru fil ardi fa yadhhabu wa yaji'u wato aslul kalima min ad-dawrani la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ya Allah kada ka kyale wani mai firga firga a doron kasa in dai kafiri ne wannan fassara guda ke da na biyu kamar yadda ibnu kutayba yake cewa inna aslahu min ad-dari wanda yana nuna cewa nazilu dari duk mai iya zama a cikin gida in dai ba musulmi bane in dai dan adam ne to Allah karka bar shi ka halaka shi wanda ya zo a suratul mu'minun aya ta 26 qala rabbi surni bima kazzabun ya Allah ka bani taimako saboda sun karyata ni fa auhayna ilayhi an isma'il fulka bi a'yunina wa wahayna فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاصلق فيها من كل زوجين اثنين وأحدا إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. من الله مدفع ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه كفروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك الله يا باشا أمرني يا كي نوح عليه السلام فكيف jirgi annabi nuhu ko sai ya kama kare jirgi Allah ya ce ga yadda za a gera nan ya yi ga yadda za a yi can annabi nuhu alaihi salam yana yi wa kullama a alaihi mala'un min qawmi duk fa'ilin da wata jama'a manyan mutane cikin jama'a ka suka zo wucewa manyan mutane su ake ce ma almala'u waɗanda ke tare da masu mulki shugabanni manyan jama'a na mutanen sa idan sun zo wucewa sukan yi izgili gare shi sahiru minhu kada sai yana cewa in taskaru minna in kun yi izgilanci gare mu fa inna naskaru minkum kama na mu ma za mu yi izgilanci gare ku kamar yadda kuke mana izgilanci idan kun yi mana ba'a akwai ranar da za mu rama idan kun mana ba'a akwai ranar da za mu rama idan kuna izgilanci da mu to mu ma akwai ranar da za mu izgilanci da ku to wannan ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba halin kafirai halin masu ƙaryata manzannin Allah ne a kowane zamani kuma a kowane gari idan mutum mutumin banza ne bai kaunar ya ga mutumin kwarai kuma idan ya ga mutumin kwarai kokari ya ya izgilanci da shi don haka yasa izgilanci game da al'amari na addini yana da haɗari ba wai ga annabawa kawai ba wannan abu ne wanda ya tabbata tun kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tun daga zamanin manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salatu annabi duk abin da yake aikatawa ai ba ra'ayinsa bane Allah ne yake ka kera jirgin ruwa annabi ne kuma yana zai umarnin Allah yana kera jirgin ruwa amma makiyin Allah in yi cewa shi eh, min nuhu mai ake yi kuma sai riga masa gidanci kaga saboda ya bi Allah ana masa gidanci wannan yana tare da dukkan kafirai kuma da dukkan fasikai a kowane zamani Allah ka tare wanda duka manzannin Allah ya faru da su kamar yadda Allah ya faɗa a suratul an'am aya ta goma wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika Allah ke gaya mu manzon Allah mu sallallahu alaihi sallam Allah yake ce mar an yi isgilanci ga manzannin da suka zo kafin kai ya kai Muhammad amma kai hakuri me ya faru fa haka bil ladina safiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un waɗanda suke ta isgilancin nan ga manzanni abinda suke izgilanci da shi din sai gashi ya auka kansu sai zama to su ne suka yi hasara wanda a suratu yasin aya ta talatin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya hasratan ala al-ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un Allah ke cewa kaito wato kaico ga bayina wato ya nuna maka cewa abin kamar annoba ne abin abin musiba ne tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta halin miyagu ne halin makiya Allah ne shi yasa Allah madaukake ce ya hafaraka na halal ibadi ma ya atihim min rasulin babu wani manzo da zai zo ma yan adam illa kalu bihi yasabiquna face suna iskilanci gare shi to sannan annabi nuhu alaihi salam abin da ya gaya musu sai ya zama mu ma darasi ne gare mu kuma ya bai saba ma ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukaki ya ce idan annabi nuhu alaihi salam yana kera jirgi duk sa'ilin da wasu jama'a suka zo wucewa suna gidanci gare shi shi kuma ba sai yana cewa in taskaru minna fa inna naskaru minku idan kun yi gidanci gare mu to mu ma za mu rama sai malamai suka ce a wannan ya nuna cewar idan an cuce ka kana da damar karama idan aka yi maka ba'a kana da damar karama da wata ba'a wanda ya zo cikin alkur'ani kaga annabi ne ya faɗa shi ma annabi muhammad allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa wa in aqabtum a ƙarshen suratul nahl wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan za ku rama ku rama daidai da yadda aka cuce ku kaga Allah ya ba da damar idan an cuce ka karama wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma da za ku yi hakuri da shi ya fi dacewa saboda haka eh, ana cewa hukumar raddi bil misli idan an cuce ka karama hatta ta zaki don karama ba da ba ta izgilanci don karama ba da ba don abin da Allah ya faɗa kenan shi yasa annabi annabi Nuhu alaihi salam yake cewa in kun yi izgilanci gare mu za mu rama mu ma za mu muku izgilanci kamar yadda kuke mana idan ana ruwan tufana sai ka hangi wani kafiri yana wutsul wutsul a cikin ruwa sai ka ce a ah, wani ni ko ma sanda da ne kaga kai ma kana rama ko wannan babu sabani a kai a tsakanin malaman suna, wanda al-imam an-nawawi a sharhu sahih muslim juz'i na biyar shafi na 29 yace inna isma sabab al-waqi min ithnayn mukhtasun bil badi minhuma kullahu uh, wato idan mutum ya zage ka sai karama Ba ka da laifi a wurin Allah laifin yana kansa amma akwai sharuɗa shi yasa ya ce illa an yatajawaza sani kadaran kisa sai dai idan kalmar da ka faɗa ta haramta kalmar da ka faɗa kar ta zamanto ta alfasha kar ta zamanto ta wuce iyakarsa to nan ne za ka yi zama kana laifi amma idan abin da ya faɗa ma daidai ka mayar masa wannan ba laifi kamar misali mutum ne ce wato Sakare sai ka ce banza kaga ya cin ma nasu guda ko amma idan ka ce dan banza ba ka wuce iyaka saboda abin ya hada da mahaifiyarsa Allah ya samu gani wa hadha yadda yake al-imam nawawi ce fi hada jawazul intisar ayoyin al-Qur'ani wanda yana cewa tabarar alaihi dalailul kitabi was sunnah hujjoji daga ayoyin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sun tabbatar da cewa mutum yana da damar ya rama iskilanci da aka mar yana da damar ya rama zaki da aka masa idan zagin bai ƙetare hakkinsa ba bai wuce iya abin da aka faɗa mai ba kuma ba shi da laifi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan aya wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa in sabartum lahu khairul lisabirin amma duk da haka an fi son kai hakuri ka yafi wanda shine abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗaitar da mu kuma shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me annabi nuhu alaihi salam yake cewa fasawfa ta'lamuna kasannu za ku sani in ji annabi yana da jirgi suna wucewa suna marba'a suna isgilanci ce ce ya ku yi hakuri a muje dai yau da gobe bai bar komi ba ku dai jira mu za ku garan da za mu gama a hankali za ku sani tsakanin mu da ku manya a cikin azabin ya ku zihi waye wanda azabar da za ta kunya tashi za ta same shi tsakanin mu da ku wa ya zilma alaika azabin mutum kuma waye wanda azaba mai dawwama za ta sauko kan shi kaga wannan ya nuna cewar kunyar da za a ji ta duniya ke azaba mai dawoma kuma ta lahira ke wato mu jira tsakanin mu da ku waye a duniya zai ji kunya a lahira kuma zai dawama cikin azabar Allah to ana nan haka me Allah mu ya ce حتى إذا جاء وفعت النور قلنا حمل فيها من كل زوجين اثنين قلنا حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن وما آمن معه إلا قليل hatta idza jaa amruna hadde lokacin da umarnin mu yazo wanda shi ya nuna maka cewa komai yana aukuwa ne bisa umarnin Allah komai yana aukuwa ne daidai da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala hatta idza jaa amruna lokacin da umarnin mu yazo na bayyana ruwan tufana wa fara tannuru sannan doron kasa ya dinga bubbugar da ruwa bi ma'ana eh, fara tannur kamar yadda ibnu kasir ya fassara akwai fassara daban-daban da malamai suka yi amma fassara da abdullahi bin abbas ya yi ya ce at-tannur kula aro fuskar duniya gaba ɗayanta ita ce ake kira a tannur lokacin da doron duniya ta dinga feso ruwa domin idan aka ce fara min alfaurani wato gurto ruwa da karfi kamar ruwa ya tafasa yana fesowa yadda misali ake samun duwatsu da suke ambaliyar wuta to haka ruwa ke fitowa daga cikin ƙasa in ji Allah tabaraka wa ta'ala ko ba wuri guda bane duk faɗin duniya ne ruwa ke fitowa daga cikin ƙasa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kuma ibnu kasir yake saratil ardu uyunan tafur wato duniyar gaba ɗaya sai zama ko ina ka duba idon ruwa ne yana feso ruwa daga cikin ƙasa hatta fara mabu min tanani da ya makamin ba har sai da aka waye gari hatta murhu da ake dafa wuta ruwa na fitowa cikin sa kaga idan ana nufin cewa wato akwai inda ruwa ba zai fito ba za ka yi tunani kamar ko da wurin da ake dafa abinci ba hatta dan murhu ruwa na fita wato wannan kalma ce da ake da aka faɗa saboda nuna tsananin fitowar ruwa daga ƙasa inda ma ba ka tsammani ruwan zai fito ya fito wurin da ma ba ka tsammani ruwa zai fito yana fitowa sarar taforu ma'ar ibn kafir yace wa hada qawlu jumhuri salaf wa ulama al-khalaf wannan ita ce fassarar akasarin magabata malaman sunna abin da Allah yake nufi da wa fara tannuru. na'am akwai fassarar da aka samu daga sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa at-tanuru falqus subhi wa tanwirul fajr sai lokacin da alfijir ya to shine farar tanur bi ma'ana ubu wa ishraquhu hasken alfijir na ketowa yana bayyana lokacin ne ruwan tufa da ya fara eh, don haka ibnu kasir ya ce wal awwalu abhar wal fassara ta farko ita ce mafi jari. wato ita ce wanda aka sarin malamai suke riko da ita me ake nufi da fara kallo doron kasa ya kukkugo ruwa ko ina ka duba akan duniya ruwa ke fitowa lokacin da wannan ya faru to alama fa na saukar azabar Allah ta zo kenan kulna sai muka ce ma annabi Nuhu alaihi salam ihmil fiha ka rika dorawa a cikin jirgin ruwan nan min kullin daga kowace halitta zaujai ne ma'aura biyu wato a sa namiji a sa mace wa ahlaka da kuma iyalinka su ma a shigar da su jirgin to amma nan sai ya kawo al illa man sabaqa alaihi al-qawl banda wanda kalmar azaba ta riga ta auku a kanka daga cikin iyalanka akwai wanda Allah ya riga ya hukunta halakacce ne banda shi wa man amana da wanda ya yi imani wa ma amana ma'ahu illa qalil da dai babu wanda ya imani tare da annabi nuhu alaihi salam face mutane yan kadan a kaga wannan kalma ta illa man sabaka alaihi alqawl sai dai wanda kalmar azaba ta riga ta gabata a kansa akwai malaman da ke ganin wannan kalma ba ta cikin abin da Allah ya gaya ma annabi nuhu alaihi salam domin kalmar yadda ta zo ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka wa man amana kaga su ne dama waɗanda za a tsora a kan jirgin ruwa amma da aka ce illa man sabaka alaihi alqawlu wannan kamar magana ce da manzon Allah magana ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ce ake da mu da ba ma lokacin ana gaya mana ba duk iyalansa bane daga cikin iyalansa akwai wanda kalmar azaba ta riga ta waje ba kan shi wanda ba zai samu tsira ba Allah madaukake ya ce kuma ka duba tsawon shekarun da annabi Nuhu alaihi salam yayi yana wa'azi shekara dubu ba hamsin wa ma amana ma'ahu illa kalil babu waɗanda suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam face mutane yan kaɗan kasuwar ta haƙurin wannan annabi daga cikin manzannin Allah to gaskiya babu hanyar da zaka yi ka san yaya ruwan tufa da ya fara yaya kare ba yadda za ka sani da ya sa saboda Allah kadai ke iya baka labari shi kuma bai faɗa ba sai kuma manzonsa manzonsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam inda a ce akwai hadisi daga manzon Allah wanda ya bayani daki daki ga yadda abubuwa suka auku to babu shakka za mu sani iyakar abin da Allah ya faɗa shi za ka tsaya amma za ka rika ganin harsashe da labarai daga littafan ahlul kitabi ana ta ɗebo kirsoshi wani zaki ana ta kokari a daga shi da kyar abin ya gagara wannan babu dalilinsa mai Allah madaukake ya ce وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم saboda Allah ya takaita mana magana an ce annabi Nuhu alaihi salam ya dora halittun Allah akan jirgin ruwa ya dora ya dora iyalansa ya dora su ya dora waɗanda suka yi imani ya dora su shikenan kaga karka ce za ka nace sai ka sanya sifkan jirgin yake ba za ka iya sani ba ba za ka iya sani ba amma ka gaskanta maganar Allah tabaraka wa ta'ala wannan labari ya zama darasi ga rayuwarka gaba ma Allah ya sake gaya mana al'amarin jirgin nashi ne kaga Allah ne ya ce a kera jirgin kuma Allah ne ya gaya ma annabi Nuhu yadda zai kera jirgin kuma Allah yana kallon lokacin da annabi Nuhu yake kera jirgin bayan an gama kera jirgin Allah ya ce ka shigar da fasinja bayan sun shiga waye direban sai Allah ya ce wa gadan ya ce masa irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha in za ku shiga ku ce bismillah an gama da tafiyan jirgin da tsayuwan jirgin duk aikin Allah ne saboda ka Allah ne ma ke tuka jirgin ta kanta. irkabu fiha bismillah ku hau jirgin da sunan Allah tabaraka wa ta'ala wannan dalilin yasa aka samu hadisai waɗanda suke nuna falalan sunan Allah albarkar da take cikin sunan Allah wanda akwai hadisin da ke cewa kullu kalamin aw amrin zibalin, la yuqahu bi dhikrillah azza wa jalla fa huwa asfa aw fa huwa abtar duk maganar da ba a fara da sunan Allah ba to albarkanta takaitacce ne duk aikin da ba fara da sunan Allah ba albarkansa ta kaitacce ne shi na yake da abtar ko akwa ya ana kalilun baraka duk abin da za ka fara ka tabbata ka fara shi da sunan Allah wannan hadisin malamai sun yi muhawara kansa wasu suna raunana shi malamai da yawa hadisin yana a musnad limami ahmad in ka duba yarwa gale a mujallar na farko shafi na 29 amma akwai kuma wasu malamai da suke inganta shi illa dai ya tabbata abu ne mai kyau ya zama to mutum ya fara abin da zai fara da sunan Allah domin ya tabbata wato hali ne na manzannin Allah tabaraka wa ta'ala annabi Sulaiman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'amuransa yana gabatar da sunan Allah don haka la shakka sunan Allah abu ne wanda ke da falala ka rika yin bismillah duk abin da za yi Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salam ku hau jirgin bismillah da sunan Allah majraha gudanar jirgin tafiyar jirgin sunan Allah ne mursaha tsayuwan jirgin sunan Allah ne so babu dabara ko ai kana tambayar waye direban jirgin babu Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ke tafi da wannan jirgin kamar da ya faɗa mana a cikin alkur'ani inna rabbi ghafurur rahim lalle Allah mai iko da ni mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne ga bayinsa domin in ba dan gafara da yayi ma bayi ba in ba don jin kai da yayi ba waɗanda ma ke cikin jirgin in za a kama su da laifukan su ne babu ne tsira saboda ka gafara shi Allah ya kawai wannan falala ce ga bayansa aikin ka bai kai ya sa Allah ya maka wani abu ba sai dai rahamarsa da kuma biyayya da kake masa a dalilin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto ya yayi albarka ma rayuwarka ko ya taimaka maka wannan ya nuna cewa duk abin da ka hau ka tabbata ka fara hawansa da sunan Allah jirgin ruwan annabi nuhu an hau da sunan Allah kuma a suratul zukhruf aya ta goma sha biyu zuwa sha hudu Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun Allah shi ya ba ku jiragen ruwa Allah shi ya ba ku dabbobi da kuke hawa kamar dawakai kamar jakuna kamar motoci litastawu ala zuhurihi idan kun hau kan waɗannan ababen hawa lokacin da kuka tabbata akan abin hawa ثم rabbikum sai ku tuna ni'imar Allah ku tuna ni'imar Allah دون in ba ni'imar Allah ba kaga mutum ya hau kan giwa ya sa ma giwa linzami yana tafiya da ita in ba ikon Allah ba dan adam bai iya wannan saboda haka da zaran ka hau ba wai ka dinga fankama kana fadin rai da sauransu bala abu na farko da za ka yi shine ka tuna ni'imar Allah gare ka ni'ima ce Allah madaukake a kanku idan sawaitu ma lokacin da kuka tabbata akan jiragen ruwa wata kudu sai ku ce subhanallazi saffara lana hada wa ma kunna lahu muqrini wannan shine umarnin da mu Allah ya mana a cikin suratul zukhruf sabani abin da Allah ya gaya ma annabi duk alaihi sallam kaga shi abin da aka gaya masa bismillah kawai wanda ya isa amma mu nan ga wani zikiri wanda Allah ya kara akan bismillah wanda shi ma ya kamata mai riko da shi za ka yi riko da bismillah saboda bai saba ma karantarwar manzon Allah ba sannan ka kara da wannan zikiri subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun saboda ta annabi Nuhu alaihi salam ya hau jirgi sun yi bismillah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayar da su sai aka ba mu labarin abin da ke aukuwa bayan saukar ruwan tufa da Allah madaukaki ya ce وهي تجري بهم في مرض كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hiya tajri bihim wannan jirgi yana gudana da su mutanen wato su annabi nuhu alaihi salam da jama'arsa jirgin yana gudana da su fi mawjin a cikin taguwar ruwa igiyar ruwa kalci bali wanda ya yi kaman dutse kafin ruwa tana da taguwa saboda kadawar iska to idan iska dan ya kada girman kakuwar girman ainihin wato tozon da ruwa ya yi yakan kai girman dutse wato Allah yana suranta mana ruwan ya mamaye duniya da haka ba ta kamanta wannan ruwan da kowane irin ruwa da ka sani ba duk da haka jirgin bai nutse ba Allah ya ce tajri bihim as-safina tasiru wa tajri bil mu'minina wa taqa amwajin hadila allati hiya kal jibal ga jirgin ruwa na tafiya da mutane masu imani a tsakiyar manyan taguwar ruwa ruwa ya yi tono kamar duwatsu fi eh, amurka fi ibamiha wa tufa'iha wa zalika fi lahi wa ina ce wannan ya tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ba da tsaro to tsaronsa ya fi komai idan Allah ya baka kariya to ba abin da zai cutar da kai sai ka yi tafiya a abin hawan da babu direba kuma ba abin da zai same ka saboda gatar ka tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah madaukaki ya faɗa a suratul qamar a suratul qamar yana cewa fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ga ruwa ta sama ta kasa ruwan ya abu amma Allah ya ce wa hamalna ba la zati arwahin wa dusur mun dauki annabi nuhu alaihi salam akan abin hawa wanda an kera shi ne da alluna da kusoshi wajen ma Allah ya gaya mana ba wani abu bane da aka kawo daga sama ta bakwai ko sama ta uku nan zaka dauka jirgin ba daga nan duniyar ita ba Allah ya ce allo da kusa da allo da kusa aka kafa aka yi wannan jirgin ruwa amma ba irin naku bane tajri bi a'yunina jirgi ne wanda ke gudana a idanunmu jaza'an liman kana kufir don sakayya ga wanda an mutunce masa don sakayya ga bawan Allah wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muttaqin mun kyale ma jirgin annabi nuhu alaihi ya zama aya ko zai zama to a samu mai hankali wanda zai makansa fada wanda zai tunanin girman Allah wanda zai tunanin ita duniya duk shekarun da kai a kanta akwai ranar da zaka barta ana cikin tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nada nuhu nubnahu sai nuhu ya kira kansa wa kana fi ma'zilin yaron ya kasance yana killace ma'zilin ne makani uslatin wa infiradin duna ahlihi duk iyalan annabi nuhu alaihi salam suna cikin jirgin ruwa banda wannan yaron yana killace yana kaurace ya kaurace yana gefe ya bunayyar kan ma'ana ya kai dana ka hau jirgin ruwan nan tare da mu wala ta kuma alkafirin kar ka zama tare da kafirai domin duk wanda baya kan jirgin nan kafiri don haka da ke karka zama cikin waɗanda suke halaka ba ya ce karka zama cikin kafirai don halakar mutum inda imani ba laifi ba ne don mutum ya mutu mutuwa ba wato ba azaba ba ce ga mai imani tana zama rahama ga mai imani amma tabbatar mutum cikin kafirai shine musiba wannan yasa ya ce wala takun ma'al kafiri karka zama tare da kafirai wanda wannan labari na annabi Nuhu alaihi salam ya karantar da mu darasi mai girman gaske darussa da dama daga cikin waɗannan darussa yana nuna mana cewa tarbiyya da shirya abu guda ne domin idan aka ce ka yi tarbiyya ka shiryar da wani ka yi don wani ka shiryar da shi kenan to tarbiyya tana karkashin shiryarwa idan za a ce yawan ilimi da ƙwarewa wajen wa'azi yana sa mutum ya iya shiryar da wani da annabi nufa alaihi salam ya shiryar da kansa shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi to a gidansu a gidansu ma malamin ke kwana ɗanka ya zama so da shiryu ba wanda shi ke nuna maka cewa da shiriya da tarbiyya iko ne na Allah babu mai ikon ya cika baki da su babu mai ikon ya cika baki da su eh, mahaifi abu na biyu shine mahaifin shine annabi nuhu alaihi salam ka duba hakurin da yayi da ɗansa tsawon shekara da dama a ce tsawon shekarun nan da yana wa'azi ya yi hakuri da ɗansa duk iya waɗannan shekaru ya zama to bai yi watsi da shi ba wanda ya nuna maka hakurin annabi nuhu alaihi salam da tarbiyya da shiryarwa abu guda ne babu mai ikon su illa Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka idan kaga Allah ya shirya da 'ya'yanka sai kai bar godiya karka ce ai ni gidan mu dama mun saba da tarbiyya ai waɗannan ba su gaji tarbiyya ba la babu wanda ke iya shiryar da wani sai Allah don haka yasa Allah ke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul qasas aya ta 56 innaka la tahdi man ahbabta kai ma kanka ya kai Muhammad ba ka iya shiryar da wanda kaga dama wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wace amsa yaron annabi Nuhu alaihi salam ya ba mahaifinsa قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحام بينهما الموت فكان من المغرقين قال في يعني سآوي إلى جبل نيدي زوجتي قوانا دوسي don samu wani dutse da zuwa ke gare shi saboda shi duk abin da uban ke faɗa zai ta da shi ba yana ganin ubansa makareci ne ya asimu ne min almai wannan dutsen zai tsare ne daga ruwa tun daga ruwa dai yanzu kowa ya tabbatar ruwa ya ma bai ko ina amma in aka samu wani babban dutse aka hau sama ruwan idan ya gama abin da zai yi zai koma ya tosa sai ka sauko kada sai annabi nuhu ya ce masa la asima al yawma min amri babu mai tsaro a yau game da al'amarin Allah ta wa ta'ala illa man rajima sai wanda Allah ya masa rahama kawai babu mai tsaro a wannan rana sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa tsaro sai wanda Allah ya masa rahama wanda Allah ya rubuta ba zai halaka ba to shine kadai wanda zai tsira daga bala'in da Allah ya turo ma duniya a wannan rana yana gaya ma dan kaga har yanzu dai bai fushi da shi ba bai yi fushi da shi ba wanda shi yake karantar da mu darasin domin babu abin da yake da muni idan kana magana lalacewar tarbiyyar yaro idan karfi ba abin da ya muni cikin munanan halaye irin kafurci ga dalilin kafirci ya kada zina ya kada caca ya kada shaye-shaye ko ana hada su ba hada su saboda duk inda mutum ya kai ga zina zunubi yake ba a cewa ya yi rinda kuma akwai fatan a lahira idan ya dace da ceton masu ceto zai koma aljanna idan ba bai tuba ba kafin mutuwar sake duk wani laifi da ka sani fasikanci yana da a kan kafurci saboda haka kafurci ya fi kowane laifi muni ya zama to annabi nuhu alaihi salam ɗansa ya kafirce masa amma bai tunkara ya ce kai je kana tsine ma albarka a a ka duba har ba aka kai makura har mutuwar kai mahaifin kiran sai ke zo ga rahamar Allah wanda bai zama da ci gare mu ba rarashinsa yake yana neman ta yanda zai ceto shi daga azabar Allah babu wanda fi wato fi cancanta ya samu wato amfanar wa'azinka a matsayinka na malami kamar iyalanka babu wanda ya fi cancanta ya samu tausayinka kamar iyalanka saboda haka idan akwai wata rahama da Allah ya nufi ga duniya ai waɗanda suka fi cancanta su ne iyalan annabi nuhu alaihi salam da ka annabi nuhu yana da kiransa ya sai dana ya ka duba kalmar ma da ya faɗa ya bunayya wanda yana nuna akwai tausayi akwai wato kauna a ciki ya kai ɗana ba a ce yaro zo a'a sai aka ce ya kai ɗana duk lalacewa ka na ya ni ne mahaifinka har yanzu ban ƙi ka ba amma baka zo ka hau wannan jirgi shi kuma dan yana cewa a ba ai hakuri fa wai ila jabalin li ga wani dutse can saboda kangarewan yaro saboda taurin kai ga wani dutse zan hau duk da haka mahaifin bai fushi ba yace masa la asima al-yawma min amrillah in dai a yau ne babu mai iya ba da tsaro game da al'amarin Allah illa man rahima sai wanda Allah ya masa rahama ana cikin wannan zance tsakanin uba da ɗansa Allah madaukake cewa hada da kuma mawt sai igiyar ruwa ya shiga tsakaninsu taguwar ruwa ta shiga tsakaninsu me ake nufi fakana min al-mugrati na yaron yana cikin waɗanda sun nutse waɗanda an nutsar da su a ruwan tufana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya tabbatar da mu akan shari'a da mu da zuriyar mu dan ayi hakuri dole za mu dakata saboda ba mu waɗanda ke nesa damar su koma insha Allah idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك